Sama da mutane dubu goma sha shida ne suka tsere daga matsugunansu a 'yan watannin nan sakamakon tsanantar matsalolin tsaro a gundumar Torodi da ke jihar Tilaberi iyaka da Burkina Faso. Dalili kenan shugaban kasar Nijar ya kai ziyara a garuruwan da waɗannan mutane suka samu faka domin ba su goyon baya ya kuma fara ne da ƙauyen Makalandi. de ya ce mun zo ne don mu tantauna da ku mu yi nazarin hanyoyin tunkarar matsalolin da suka addabi jama'a da zummar ɗaukan matakan da suka dace don mayar da ku gida amma kuma ba zan mayar da ku gida ba kuma daga bisani in manta da ku zan yi bitar halin da ake ciki saboda haka ba za mu mayar da mutane garuruwansu ba har sai mun samu tabbacin daidaita al'amura dalilin haka ne ma ya sa na zo da dukkan shugabannin jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya. de défense et de sécurité. Al'ummar Makalandi da ke karɓar bakuncin mutanen ƙauyuka kalla goma da suka arce a sanadiyar aika-aikar 'yan bindiga sun bayyana farin ciki da wannan ziyara ta Muhammad Bazum suna masu fatan ganin an gaggauta ɗaukan matakai a wannan yanki da komai ya tsaya cik. Muna kira ga shugaban ƙasa shi sama shi kama muna mu ko mu samu da mu da iyalin mu ga koma cikin daji mu kwanta lahiya mu zamna lahiya mu tashi lahiya mu ci mu sha lahiya dan shi talaka in dai ka samu kwanci hankali to duk kaga sai ka ce ka gode ma Allah muna murabu da zawon shi muna mushi godiya da tsaron da yake muna da kulawan da yake muna da abinci da suke kawo muna da kayayyaki wallahi alhamdulillah Allah dai ya taimake shi yanzu harkokin karatu kai alhamdulillah tsaron ma alhamdulillah ba kamar da bane garin torodi inda a nan ma mazaunan wasu ƙauyuka akalla goma ne suka gudo a farkon watan mayun da ya gabata ya samu bakuncin wannan tawaga ta shugaban ƙasa inda a nan ɗin ma batun tsaro da shirin mai da dubban 'yan gudun hijira garuruwan da suka fito ne aka tantauna a kansu. Ces populations qui se sont déplacées, nous avons décidé ya ce waɗannan al'ummomi da suka gudo daga matsugunansu mun ɗauri aniyar mai da su gida na zo ne in ƙaddamar da shirin mai da su inda suka fito kuma in ce musu mun yi cikakken nazarin matakan da za su ba da damar ba su cikakken tsaro ta yadda za su amince su ba mu haɗin kai mu mai da su gida ba za mu mai da su ba mu kuma bar su a hannun 'yan ta'adda. Nous n'allons pas les ramener et les abandonner à la merci des terroristes. Bayanai sun yi nuni da cewa 'yan fashin da a can baya suka hayyaci al'ummomin karkarar Torodi na fakewa da aika-aikar 'yan ta'adda don ƙara kuntatawa bayan Allah. Shugaban ƙasa ya yi kira gare su su tuba su koma kan hanyar gaskiya yana mai cewa kofa tana buɗe domin ba su damar samun canjin rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Torodi a jamhuriyar Nijar.